rukuni na uku wato shi ne niyya wato niyya a azumi karkumanta mun tattauna kan rukuni da farko ganin wata sannan na biyu shi duration da za a ce azumi ke dauka sannan a ji za san da za a ce yaushe ne za a ci wannan azumi ya cika azumi daya an fara shi daga yaushe an soke shi daga yaushe saura rukuni na uku shi ne aniyya niyya ta niyya min nawa yawi ya idza ta kaja wantsawa ha fi nafsi da mutum ya kudurci a da sai a ce na nawahu kenan shi ya yasa hadisi sun sami da sun anniyatu hidwal qalbi niyya mahallin ta zuciya na'am Wannan nazaru fi niyyati ka dinga jin duba a cikin ko ka ce bincike a cikin niyya zai zo a cikin waɗannan gurare masu zuwa daga cikinsu hali iya shi wai ta niyya sharaɗi ce cikin ingancin wani ibada ta azumi ko ba sharfi wace idan ta zama sharfi ce to mene ne zai iya isarwa na daga kudurta ko bayyana teta shin yana wajaba a sabunta ta kowace rana kullum sai ta bismillah wa hal yajibu tajdiduha fi kulli yawmin shin yana wajaba a sabunta niyya a kowace rana min ayyami ramadana daga cikin kwanakin ramadan aw yakfi fi ko kawai niyya ɗaya ta wato ta isar fi zalika hmm. wato a cikin dukkan azumin mukan da za a yi hmm. wato niyya nan da aka yi ta wato a rana ta farko wa idza awqa'a al mukallaf idan baligi wato ya wato yi niyya shi ne ayi wakati to a wani lokaci ne idan waqati fihi idan wannan niyyar ta faru a cikin sa za a ci wannan azumin ya inganta idan ba ta afkuwa irin wannan lokaci ba kuma za a ce wannan azumin ya lalace shin watsar da niyyar? wato yana wajabta wato buɗe baki mutum ya ce ba zai azumi ba abinda ake nufi shine mutum sai ce ba shi bai niyya ba ko dai yana sani imma amdan wa imma nisiyanan ko a ce yana sane ko ya manta sai bai niyya ba to wannan yana yujibul fitra yana wajabta ma dole sai ka buɗe baki ko kuwa idan wato ko da bai niyyar buɗe baki ɗin ba niyyar sa dai azumi amma yi ne bai ba وكل هذه المطالب dukkan waɗannan babuka da aka faɗa malamai sun yi saɓani a cikin su amma kaunin niyyati sharɗan amma kasancewa niyya ta zama sharaɗi cikin ingancin azumi wannan shine faɗin dukkan malamai wato zufar shi ya zama wari faƙala sai ya ce la ya Da ramadan ila niyyati ramadan baya buƙatar niyya ila an yakuna allazi ya mu ramadan sai dai wanda wa azumin ramadan din ya same shi ya zamo maridan ya zama mara lafiya ne ko matafiyi sai ya ci azumi Wasu kun ga ibada ta fito to ci gaba wasabu fi ikhtilafi wato sababin wato cikin sabanin su al-ihtimal al wato a ne cika din zato al-mutadarrif wanda zai iya faɗowa. ila sauri wato zuwa ga shi azumi din ma'ana abin da zai kawo wannan saɓani akan wajen cin niyya wato zato ne da zai iya ake zaton ba a ciwo zato ishtimal sai in ya zamo babu rinjaye a kansa an gane ko to sai ya ce zato da ake zaton zai iya faɗowa a kan shi azumi ɗin na'am hal huwa ibadatun shin wai shi azumi ibada ce da ake iya gane hikimar yadda ko kuwa ma'ana ma'ana ga kenan wacce ake iya gano hikimar yinta ko wacce ba a iya hankaltar ma'anar ta ce mar'a wanda yake ganin cewa annaha an na ma'ana cewa ma'ana ita fa ba ibada ce da ake iya gano hikimar yinta ba to wannan kai zai ce ya wajen taniya an gane domin dai na ce wato azumi ba ibada ce da ake gane hikimar yin ta ba to kawai kenan mai wannan ra'ayi dole wajen tukuniya amma idan za a ce eh ai ana gano hikimar ta kai ka a cika a sha'a ah, to inda ba a ci an sha ba azumi ya yi. ko da ba a niyya ba an gane inda dai ba a ci din ba ko ba a sha din ba kaga ma'aqutul ma'ana الغرض منها وتذاتي الاحتباس عن a والمشرب أكي a أكي sha. ma dama annaka ma ta'imta wa ma sharibta to sai ce an tafai kai kai azumi to idan ko baka yi wani mafi a ce to kai baka yi azumi ba a wani da ce a ba ba manufarci da sha bane kawai dai manufarci Allah dai ya ce ya za a yi an gane inni nazartu lirrahmani sawman fa lan ukallima al-yawma insiya na dauki bakancan azumi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ni yau ba zan yi magana da kowa ba an gane ko lafazin cewa da zai rahmanu sauman to su a sauma a wajen su a sumtu wasu kuti ke sa ta ƙara cewa falal ukallima liyoma insiya ne jumla tafsiriya da ta faɗo a bayan wannan na'am wanda ke ganin cewa annaha maqulatul ma'a a ana iya gane ta sai ce ada hasalal ma'ana to ai manufar ta tabbata mutukar dai ya yi azumin yaƙi ci yaƙi sha din ko da bai niya ba eh? ko ba ka ba eh, shi ne na amma shi zufar da ya keɓance kama matafi ko mara lafiya lakin da zufar wato keɓancewa da mara zufar yi ga ramadana <laughs> a cinye yin niyya din bai ne wato a tsakanin nau'ikan azumi akwai rauni akan wannan domin shi shi wasu mutane keɓance banda wani banda wani banda wani an gani wannan shi to kuma mai asiri sannan to ko kai kai ƙarshen fakara ta wa ka ana wulan mara'a kamar dai shi yayin da yake ganin cewa ana ayyama ramadana cewa kwanakin ramadana la yajuzu fiha al-fitr baya halatta a buɗe baki a cikin su ra'a to sai yake ganin cewa annan kulla yaumi kowace rana wato kowace kowace rana ya kau annan kulla saumi yau shi shine dibi annan kulla saumi kowane azumi ya kau fiha da wato da ya afko a cikin yini yanqalibu sauman shar'iyyan ko kuma za a ce duk wani azumi da ya faru a kwanakin ramadana to wane yana na kawai azumi ne na shari'a wa anna hadha shay'un wannan wani abu ne ya kusa hadhihi al-ayyama da ya keɓance waɗannan kwanaki ku tashi mai sallah na'am wa amma ikhtilafuhum amma sabanin su su malaman akan wannan magana akan niyya fi ta'yinin niyyatil mujziyati wato fi ta'yinin niyyati hmm. cikin bayyanar da niyya al mujziyati ko almujizi'a ko almujiziya hmm. mai wadatarwa mai gamsarwa fi zalika cikin shi azumi din fa inna malikan shi malik kala ya ce labudda fi zalika dole ne cikin ɗaukan niyya min ta'ayyin sawmi ramadan a bayyanar da cewa azumin watan ramadan wala yakfihi wato ba zai isar wa shi mai azumi ba itiqadu sawmi wato kudirce azumi kawai kawai ci kawai na yi niyyar azumi a raina kawai ci niyyar azumi a niyyar azumin ramadana wala itiqadi sawmin mu'ayyan wato ko kudirce wani azumi sananne ghairu sawmi ramadana in ba azumin ramadana ba ma'ana ya yarda da cewa ba sai an bayyana da ragowa azumin maka ba amma ban da ramadana eh وقال أبو حنيفة مو أبو حنيفة سيكي تشوا إني إتقاد مطلق كون يقول الشيكو شي أزمي كو يعني يا أزمي كو دا بيتي نور رمضان بلاي يا إسر مسا وكذلك هكذا ما إن وفيه صيام إن يقدر wato ya niyyar azumi a cikin azumin ba wata ramadana ba ma'ana wato inna fihi da za ce ne yin wani azumi kawai misali azumin ramadan zai dauka ba sai ce na yi ne azumin a da ashura to wajen abuwa ne bai ce azumin ta yi sai kawai kaga shi kawai da ya an ce a aji ba yi ba eh. ko ba ramadan ba a ramadan ne sai ce wato dan kowa ba ya kaji magana eh waka zalika وقال abu حنيفة أبو حنيفة in ya kudirce kawai shi azumi ya yi ne kawai azumi ba tare da ya ce kaza ba ya isar masa haka na ma an ya nufaci azumi a cikin niyyar tasa ba na ramadan ba kaji shi ma ya isar masa ko da gaga a ramadan ne amma sai niyyar da take ba ta ramadan ba misali ka gobe za a tashi da ramadana yana kulla niyyar yanzu na yi azumin a ko a shura ko su shawwal kuma ramadan ne ce yayi yayi to shi abu shi amma imam malik a wajen sa dole bayan ma ya ce kuma sai ya furta ramadan eh kware da gaske wankalaba الى صيام رمضان يجي wannan zai juya ya koma ramadan eh illa an yakuna sai dai idan matafiyi ne fa'innahu izana wal musafiru idan yadda lamarin ki, idan ne niyya inda hu fi ramadana a wajen abu hanifa kenan a ramadana siyama gairu ramadana amma niyyar da shi matafiyin ne, niyyar wani azumi ba na ramadana ba kana manawa to abin da ya niyya shi ne an gane in fi shi shawwal to azumin nafila yi an gane ba ramadan ba domin ai asali shi ba azumi a kansa ba wanka ne min kuma riban au ala safarin sai shi ne fa'il tun ayyan nawa shi ba azumi a kansa yace da manawa na yi niyya azumin ayyamu biyu to shikenan shi ana ramadan yana ayyamu biyu <laughs> na'am kaji ko don azumi bai a akan matafi ba yin azumin ramadan din eh duban ka wajabci na dole an gane yawa amma abokan ko ɗaliban abu hanifa abul hassan da kuma wa da ɗaya kuma abu yusuf shine sahibahu in kaji an ce sahibahu ana nufin abul hassan da abu yusuf sahiba abi hanifa na'am baina al-musafiri su ba sarabe tsakanin matafiyi ba wal hadiri da wanda yake mazaunin gida ba qala sun ce su kullu sawmi duk wani azumi nuyi fi ramadana da aka niyyace shi a watan ramadana in qalaba ila ramadana zai juyo ya dawo ramadana hmm. A gane to sun koma magana abu ali ta farko suka ce kowane azumi ma an kai niyyarsa ko da baka da sani ba fa mantuwa ba to zai juyo ya mu ramadana wato kun ga wato mai wato daga cin amfanin sanin wayannan abubuwa fatoyin ka za su zama masu sauki masu kuma hujja da dalili yanzu ga gaisa an kawo kowa an baje hajjinsa ko to za a ji me madogaran malik me madogara abu hanifa me madogara sa'iba Abu hanifa me madogara waye madogara waye eh sababu khilafi sababin sabanin su wannan kaji ko halil kafi kaga shin wai ya isar fi ta'yinin niyyati cikin bayyanar da niyya fi hadhihi ibadati a wannan ibada ta azumi huwa ta'yin jinsi ibadati wai shine bayyanar da ko bayyanar da jinsin bauta in na ce kaga jinsin bauta Ko sallah na ce sallah ka kowace sallah azumi wani azumi sadaka ko da ta wajibi da ta wajibi ba an gane ko wannan kina aw ta'yid shakhsiha a'a ko sai an bayyana da hakikanin ita wacce za a yi din kenan wancan bayani na rububi ba isarwa sai an fada ita wato wato an faɗi hakikanin wacce ce hakan yana kasancewa dukkan lamurmukan guda biyu cewa ta'inu jinsin ibada ko ta'inu shakhsiha an gane ko na'am mawjudun fi shar'i duk kowanne akwai shi a shari'a misalin zalika misalin haka annan ya tafi wudu'i ita niya a cikin alwala min ha. ya isar a cikin wannan niyyar ta alwala din itiqadu raf'il hadath ko ya ka kudirce dauke kari in ka ce dauke kari zai iya yiwa tsarkin bayan gida zai iya yi wa babban tsarki tsarkin janaba zai iya yi wa alwala zai iya wawa wankan janaba ko ba sai ya riga ba tare da ka ce alwalan magariba ko ta isha ko ta sallar nafila ko ta kaza ko yanzu na je zan yi karatun qur'ani ko sai na je na yi alwala asalin wannan alwala da me na yi ta ne karatu kuma an ji wata kai sallar da ita yanzu kuma sai ka zo za ka yi sallah hmm. sai ka yi alola dan me kai wannan alolan to an jima sai maka kuma kana karatun qur'ani da ita sai maka kana dawafi da ita sai maka kana kaza sai maka kana kaza <laughs> ci gaba hmm. li'ayi shay'in kana ko ma dai ga menene dai daga cikin dangogin ibada allati alwudu'u wacce alwala ta zamo sharaɗi ne dama a cikin ingancinta in kai alwalan nan guda ɗaya kai niyyar wato ɗauke hadasi kari shi ke nan ya isa wani daga ciki na da kuma ah, ya tabbata hadisin alfil malik shi buhari cewa annabi sallam in ya yi alwala wani lokacin sai salloli biyar da ita kuma ya tabbata da cewa sai buhari daga hadisin anas ɗin har wa yau ya yi alwala ga dukkan sallah an gane ko na'am walaysa yahtasu baya kebantuwa shi wannan alwala din ibadatan bai wato bai kebanci wata ibada ba banda wata ibada ibadatan bi wudu'in wudu'in ko wato ba za a ce kowace ibada sai an mata tata alwala ba an gane ba zai yi haka ba shi ne abin da yake nufi amma salatu amma ita sallah fala budda fiha dole sai an yi alwala a cikin ta amma to dole ne a cikinta min ta'ayini shakhsi ibadati to to ji ko wannan kaga a alwala ko ko ba gaba ba ba shi ba ba bukatar sai an yi ta'ayini ya bal ta'ayini jinsiha ko ba ka ba to amma ita sallah dole sai an yi ta'ayini maza shakhsi hakikaninta eh wala budda min ta'ayini salati sai an bayyana da wace sallah ce in in Allah asar ce la asar in azuhur fa zuhran in ce azhur ce fa hada kulluhu ala mashhur kaga wannan fa duk magana da na faɗa haka yake a wajen mafi yawancin malamai ka kenan kenan duk abubuwan biye sun zo shi ta ce kowanne ya zo domin da alwala da sallah duk abu ɗaya ce dukkan ne ta ibada ce bilasar ma zaka ce alwala ita ce a farko kafin sallah domin ka ce idan kumtum ila salati sai ce me ba ku sai fara da alwala idan ku tashi zuwa sallah kamar za ku a zai ci fagshilu kaga saboda alwala ita ce gaba fitin da haka ne ya nuna maka cewa da da sallah din da alwala duk ɗaya ne an gane ko kenan ta'inu shakhsil ibada warid sannan kuma ta'inu jinsiha warid kowanne ya zo kwarai da gaske na'am inda ulama'i a wajen malamai baki ɗaya ke shine ma'ana da haka kenan shi azumi sai dinga kongo bakon baya a wajen wa'incan wai shin wai aina za a jefa shi ya riga cin ta'ayini shakhsir ibada ko jinsir ibada wanda ya jefa ta kai Allah kaga wa malamai masu wayo ka duba wanda ya ɗauki azumi sai ya sanya shi a gidan sallah to dole sai ya ce sai an faɗi wannan azumi da ai wanda ya sa ta gidan alwala sai ce a ai ba sai abin eh kwari daga wanda ya watsa azumi kaga da jinsi daya daga cin cikin wa'incan sai ya ce abinda zai isa masa cikin hakan kaga kudirce azumi kawai idan ya jefa ta ina kenan gidan alwala shine ومن ألحقه بالجنس الثاني wanda ya san shi a gida na biyu kaga a gidan mai kina gidan sallah hmm. sai ta bayyanar da niyyar ita azumi ɗin kowane irin azumi ne saɓanin saruwa yau cikin cewa idan ya niyyaci wato a cikin kwanakin ramadana wato sai ya niyyaci wani azumin da ba ramadan ake amma shi shi ya ne cewa na azumin da. wanda wannan dama shi ra'ayi ne na abu hanifata an gane ko na abu hanifata wa sahibahu an gane tsayi hali yan karibu. shin wannan azumin zai rikide ya juya aula yan karibu. ya juya kuma ramadan ko kuma baya juyawa sababuhu aidan sabon wannan har wa yau anna min al-ibadati indahu wato yana daga cikin nau'ikan ibada a wajensu maniyan karibu akwai wacce take rikida min kibali da wato min kibali me min kibali annal waqata wato ta bangaren cewa shi fa lokaci allazi tuqaw fihi allazi tuqaw fihi wanda ake yin wannan ibada a cikin sa ake afka da wannan ibada a cikin sa muqtasun bil ibadati ya ke banci wannan ibadar allati tanqalibu ilayhi wacce za ta koma zuwa gare shi misali su suna ganin tasirin lokaci kenan a wajensu ana sallah a zahar idan wani ya zo yana wata sallah ba ce ba an gane ko ko da ya yi niyyarta ko bai ba sai dai mu ce a yi sai dai idan a baya ya riga ya a zahar na ba ta an gane to shi kenan shi wannan lokaci ku ji da kyau lokaci da yake keɓanta da ibada shin ba wata ibada da za a irin tafe shi wannan ibada da lokacin ya zo da ita wannan shi ne ainihin eh, al'ikhtilaf an gane ko a tsakaninsu kenan kuma wanda yana da asali a shari'a a nufi yake cewa wato idan idan qimatu sala sala sala ila al-maktuba idan qimatu salatu fala salata illa maktuba hadisi mukhrajun sunan idan aka yi iqamar sallah aka tada sallah ba fito sallah da za a yi sai me sai sallah ta wajibi wannan din da ta to shikenan kaga wannan shine da yana da asali a shari'a to illa iyaka hani ne wannan magana ku ji da kyau ayyuhal usuliyun ita magana shine akwai ka'ida ta Abu Hanifa tana nan a boye da shi da Imam Shafi'i abu hanifa a wajensa annahu la yaqtadi fasada hani baya hukunta rugujewa aiki a wajen imamu shafi'i annahu yaqtadi fasad hani yana hukunta rushewa ku ji da kyau wannan shine kusan مبنى هذا الاختلاف نعم تجربة ومنها ما ليس ينقلب daga cikin ibada akwai wacce ba ta rikida gaskiya amma lati la tanqalib wacce ba ta rikida din fa aksawa mafi yawancin su wa amma lati tanqalib ko ka ce suna da yawa su ne mafi yawanci waɗanda suke rikida kuma bittifaqi wato cikawa bittifaqin fal hajj wato bittifaqin daga haduwar malamai cewa wannan ibada tana iya rikida da an ne ce ta da kaza amma ta rute ta koma kaza daga cikin su akwai aikin haji zalika annahum qalu domin sun ce idza da al na'am idan mutum ya fara aikin haji na nafila man wajaba alayhi alhajj wanda asali aikin haji ya wajaba a kansa in kalabar ta tsawo ila fardi to wannan nafilar ya koma farilla walam ya kulu zalika fi salati amma ba su faɗa haka a sallah ba su faɗa haka a sallah ba sun faɗa haka akan me aikin hajji azumi wato wannan ya aike ka kaje ko kai masa aikin hajji wanda kake yi ba wajibi kake masa ba to kai ma bakwai sai kake ganin cewa kai ma ai ba kai ba to kai ma a shari'a ko ba kai niyyar kanka ba kai ma ba kai aikin hajji na wajibi eh kwarai da gaske kwarai da gaske shari'a a to kaza eh gwai kwarai shi Nan. na shi ba ba faɗa aka a sallah ba a faɗa aka a akan watanta ba dama aikin hajji ne suka faɗa na kamar shabbaha Bauma bil hajji to wanda duk ya siffanta aikin hajji da azumi sai ya ce yan qalibu a to shi ma yana juyawa yana rikida kaga azumi shi ma yana da kiɗa na'am wanda ya siffanta azumi da sallah kuwa kamar sallah din kenan hmm. sai ka ɗora kan wancan haji amma hadisi idza a ƙimatu salatu fala salati al maktuba an gane ko to shi ke ala la ƙaribu ka baya rikida sallah ba ta rikida da cewa da na ina nafila kuma yanzu lokacin ko shi kenan a ci ai e ba a ba su abin nan an gane ko a wani sahabi a cikin hadisa abu dawud da sanadi sai ce ya alimsa ayyuhuma ja'alu salati ce anta taj'aluha wani mutum ayyuhuma ja'alu salati wace ce zan bayyana ita ta tawajibin wace ce tana fula din ta ja'alu ha dama kai zaka zaba kinan ka saba Allah <laughs> wato ma to kai ne ka samu nafila hmm. ka je ka yi sallar kai kadai a can misali ta wajibi sai ka zo ka samu jami'a ka shiga to yanzu to kai za ka zaɓi ɗai ka sa ta wajibi ko kuma sai ta zama nafula ko to shi ne abin da sabon ya faɗa ce ya Allah to eh can na yi sallata yanzu ko na yi da jama'a to ayyuhu ma ja'alu salati wace ce ta wajibin wace ce ta kula sai ce an ta ja'aluha da ma kai za ka sa eh. to ai shigi suka yi ai hadisi suka saba ai eh kai da ce wacce sai ka batta a matsayin kaza suna magana a wajen hadisi wanda ko kuskure ne la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani zance ko aiki gabanin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin fadin Allah da fadin manzon sa so ne shi Allah kiyaye mm. wa makhtilafu na'am daga na'am amma sabanin su fi waqtin niyyati dangane da lokacin ɗaukan niyya fa inna malikan shi imam malik rahimahullah yana ganin cewa annahu la yujzi'u siyam shi yana ganin azumi baya isarwa illa bi niyyati sai dai da wata niyya in an dauki niyya qabla al kafin bulwa al-fajr sai dai niyya bayan wato kafin bulwa al-fajr wa hakan yana kasancewa bi jami anwa'is siyam kaga hannu na fula ma a wajen imam malik ba ɗaukar na niyya da safe an gane ko a wajen imam malik a wajen imam malik an gane ko za ka magana hadisi kwarai da gaske amma a wajen imam malik shi da safe ka ce kaɗo azumi a na imam shafi'i shi ya ce a niyya za ta iya isarwa idan alfajir ya keto azumin nafila ba na wajibi ba amma ba ta isarwa a azumin farilla kun ji ko? akhzan bil qawlaini kenan na'am kuma abu hani bai ce ka ainiya tana isarwa ma bayan alfajir ya kifi ya ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi wato wanda aka rataye wajibcinsa bi waqatin mu'ayyin ma'ana aka rataye wajibcinsa da wani lokaci misal ramadan kamar ramadana wa nazari ayyami ah, ma'dudat to kaga kenan in dai har azumin ramadana ne ya ce, ai shine ma aula da ya azumin sa bayan sallar alfajir da dauki ne su bayan alfajir domin ai mu'allaq ne bi waqatin an rataye shi da lokaci tunda an ce azumin ramadana ne dama ya a ramadana yake yi tunda ramadana ya zo a shi kenan kenan a ramadan da dama da safe zai ci abinci ne zake zake to akwai zai zai shi kenan abin eh yawwa wa nazari haka zalika da mutum kamar misali ba kan can wasu kwanaki kididdigaggu kamar misali ya ce zan yi azumin sati an gane ko to kenan ko niyya ko bai niya ba in ya fara azumi ko ibada su ta yi in kuma ya ga dama ma ya yi bayan sallar alfajir in ya ga dama kafin ta ba ruwansa eh haka zarika a nafila abu hannifa ke kuma ka duba tare da cewa yana zama shazi in ya zama shazi ya kawo wani maganganun nasa sai ka ji kamar za koma bayan su gaba da <laughs> eh. baya isarwa a wajibi wato cikin azumin da kai wa kanka na alkawari mm. wato kamar azumin bakanci to azumin bakanci ba wanda kaiwa kanka alkawari bane wanda kaiwa Allah ne kai ka dora wa kanka azumi ne an gane shine abin da yake nufi azumin da kai kaiwa kanka na niyya goban na su yi azumi sai baka samu niyya kafin abin nan ba kafin bullowa alfajir sai bayan alfajir to amma wannan fa akan nafila ya saba wa abin da ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam shigo gida da safe take cewa Aisha hal indakum shay ai ma indana shay tace inni sa'im an gani ni ina asin sai da shi azumin a wannan lokaci wasabu fi ikhtilafi to sababi cikin sabanin su ta'arudul asar fi cin karan hadisai ne a cikin hakan amma al'asarul muta'aridatu amma hadisi masu cin karo da juna akan wannan fi cikin wannan maganganun da muke tattaunawa na farkon su ma kharrajahu al-bukhari hadisin da bukhari ya fitar ana hafsata daga hamsa annahu qala sallallahu alaihi sallam. ya nabi sallam ya ce man lam yubayyit as siyam min al-layl wanda bai kulla niyyar jiya da daddare ba fala siyama lahu ba azumi a tare da shi warawahu malik wannan ko ya hadisi mawqufan an hafsata hmm. an gane hmm. na'am قال أبو عمر أبو عمر ابن عبد البري النمري حديث حفصة يتي حديث حفصة وانا في إذناني إضراب شيء سامة بخاري بفد الشيء أغاني أنا شيء يقال أن كذا كذا كذا كذا كذا أما من فدا cewa تعليق na بخاري wanda ke bisigati tamridi galibi dama da'ifai ne an gane ko da'ifai ne amma tare da suna malamai suna aiki da su shi yasa ba abdullahi gwani ce au ma da'ifun wa alayhi al'amalu an gane ko ko ya zama cewa da'ifi ne amma malamai suna aiki da shi sai kawo shi mu'allaq bi sigati tamrid na'am ci gaba na biyu wanda رواه مسلم وعند مسلم aisha عن عائشة لقد أنا عائشة قالت تتشي قال لي رسول الله صلى الله عليه zata yaumi a wata rana hal indakum shay'un yana cikin sai musulma musulmi ya zo cikin sai bukhari ba hmm. na'am hal indakum shay'un akwai na abu a wajen ku qala sai su tace qult ya rasulullah sai ce ya annabin Allah ma indana shay'un ba komai a wajen mu qala fa inni sa'imun ce ina azumi ina azumi hmm. na'am حديث معاوية ده حديث معاوية أنه قال على المنبر يعني بس يا فدا أكم منبري ya ahlal madina yace ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malaman ku sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al yawm yau fa ashura wannan ranar ashura ce ولم يكتب علينا صيامه Mu ba wajabta mana azumta sa ba wa ana sa'imun to ni fa na dauki azumi man sha'a minkum falyasum wannan fa da rana ne fa da rana ne a mimbarin juma'a ya ce ini sa'in wanda ya so daga cikin ya dau azumi wanda shi kuma ya so ya buɗe bakinsa kawai wanda ya tafi mazaba ta rinjayar da tsakanin wa'annan hadisan sai ya hadithu hafsata sai dauki hadisin hafsa an gani mm. duk wanda ya dauki hadisan hamsa. la siyama liman lam yubayyit as-sawma eh so kaga kenan mazaba tarjih ne in dai kwana da azumi ba kwana da ni azumi ba azumi a kanka na'am wa man zahaba jam'i wanda ya tafi a mazhaba ta hada tsakanin nusus din farraqa bainan nafli wal fard sai raba tsakanin azumin farilla da azumin wato nafila na nufin sai ce ai hadisin hamsa da ya hana cewa la su yama liban lami bashi ta siyama to sai mu ce wannan hadisin yana nuna farilla kenan Aisha da na aisha da mu'awiya hadisin nafila wato akan nafila kawai shi kenan wannan ma farraka abu hanifa shi abu hanifa ya rabe ne بين الواجب المعين فكان أذم واجبي سنني والواجب fi الذمة da wani wajibi da mutum ya tsora wuyan kansa wajibal muayyana shi wajibi wato azumin wajibi wanda ya hau kan mutum waqatun makhsufun kaga ne yana da lokaci keɓantacce ya kuma makaman niyyati bi ayi. a ah, kwari kuwa kaga magana kenan idan misali ya ce ya za a yi wata ramadana kuma ka ce kayan niyya azumin ramadana to dama yanzu sai kayi niyya ai ramadanin ya zo ai eh dan me kace sai ka sake niyya a wajen Abu Hanifa ya cika ku wajabta masa ai dama ai azumin wannan Ramadanin ya zo an gane watan lokacin ya shigar da kai ko ma baka niyya ba yanzu misali mutumin sai aka ga mutum ya tashi yana alwala saboda ya ga lokacin sallah yi yana alwala kuma ya je masallaci ya hau layi sai ya ce na to a al-salatu salatar zuhur khalfal imam kaza kaza kaza to duk to wadda dai mai din mabanin da shigo da kai din na mai kaji magana abu ali magana ali abu ita yana da kaifin baki ma wallahi tallahi wallazi fi zimmati ce eh, ake ke ashabur ra'ayi kenan muka mm. ci to ai mu ba hadisi muka saba ba tsaya ka ji ita wannan ibadar ai ana iya hankalta hikima kuma ai Allah ya baku dama ku dinga tunani wa fi anfusikum afala tubsirun mm. to tunda ya ce ku yi wannan amfani da wannan abin nan din so ya kamata ko da nassin shi nassin ba ajiye shi akai ba ai za a iya ajiye shi a wani guri amma wannan abu lalle ne a auna a lissafa shi da kyau yanzu ba kula ba suka dinga cewa ai sun saba sunna ai sun saba sunna ai sun saba hadisi yace ta ina muka saba hadisi eh wallahi fi zimmati abinda mutum ya tsora wa kansa laisa lahu bashi bashi da lokaci sananne in ka ce ko zan ne alƙawari zan yi azumin sati wanda ya tsora maka yana da lokaci in ka ce nan da sati nan shekara ma da sati ne eh fa aujaba idan to sai ya wajabta a wannan lokaci ta ayina bin niyyati kaga wannan zaka bayyana da ya irin wannan dama ai baka sa masa lokaci yana da lokaci to shi wannan dole sai kai masa niyyarsa abu hanifa ke shi sa wato wannan littafin malam duniya ne wallahi ku dandake bidayar ku ku dake bidayar ku wasa da bidayar ku ba daidai bane ku dake bidaya من النهاية إلى البداية من البداية إلى النهاية نعم جمهور الفقهاء يجي لو كتن واتو سوما لمن فكهو ala annahu laysat at-taharatu sun tafi kan cewa shi fa tsarki min al-janabati wato tsarki daga janaba bai zamo ba sharɗan fi sihhati as-sawm bai zama sharadi na ingancin azumi ba bima sabata min hadisi aisha an gane saboda da abin da tabbata daga hadisi na Aisha ummi salama da ummi salama zaujain nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata sun ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbiu junuban annabi sallam ya kasance yakan wayi gari yana da yana mai janaba min jima'in wato na taku da yi ghairi ihtilami ba mafarki ba fi ramadana na na watan ramadana sunna ya sumu sai ya dauki azumi wa min al-hujjati lahumu ka duba malam ko don wannan ai Allah ya ba manzon Allah lada waye za a ɗauko rayuwarsa ko ina sai an farfe da ya jama'a na'am kisa da ya ce fi zarfiya dan yana nuna har cikin ɗakinsa sai an bayanin sa fi zarfiya zai nuna ta al'aurarsa sai an yi jawabi fi zarfiya don a nuna ɗin wato ta iyalinsa da me yake da iyalinsa isa yake masa laƙaɗi kanu lakum fi rasulillahi usutun hasana iman kada ya ce ala rasulillah ba za a taɓa jin wani abu na gida ba amma da ce fi rasulun dilala ala zarfi an gane ku kenan komai na ta sai faɗa wannan shi ne kawai eh wannan Allah ya samu cika da imani wa hujjati lahumu ya daga cikin hujjarsu wato da malamai suka yi ala anna al-ihtilama bin nahari cewa wato wato mafarki da mutum zai har ifid da maniyi da rada la yumsidu sawma baya bata azumi an karɓo daga ibrahim ibn zaid an-nakhai urwa bin zubair da urwa ibn zubair dawus ibn kaysan Nam. ana wa in ta'ammada zalika idan mutum ya ka da gangan wato ya abin da ake alistimna ya kirkiro mani ɗin da kansa azumin sa ya lalace ko ya bata azumin sa وسبب اختلافهم سبب سابانن سو ما روي عن ابي هريره abin da aka rubuta daga Abu Huraira annahu kana ya kasance yana cewa man duk wanda ya wayi gari da janaba a jikinsa ni a wata ramadana afṭara to azumin sa ya kare a ruya anhu a gare shi dai annahu qala ya ce ma ana qultu yawa ma ana qultu sallallahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ni na faɗa ba Muhammadu ne faɗa hmm. rabbil rabbil rabbil ka'aba hmm. da ya faɗo ne ce wallahi ba ni na faɗa ba annabi Muhammad ne faɗa وذهب ابن الماجشون ابن الماجشون نعم من أصحاب مالك cewa mace mai haida idan ta samu tsarki kafin bullowa alfijir sai ta jinkirta wanka to shi kenan wannan ranar tata rana ce ta bude baki mana ba ta da azumi sai ta rama shi bayan sabba kun ji ko? ba ƙawila ha'ula'i maganganun waɗannan malamai wato sun zama warin gwanki kuma ababen juyarwa ne da sunoni waɗanda suka yi shura tabbatattu a to abinda ake nufi kaga mace shin ɗaukan azumin yana da alaƙa da wancan za a ƙiyasta mai haiba da wanda janaba ta zo masa ina bata ta an gani wannan shine maganar mafi gaskiya ku shi haka hmm. zama na nan